Gwamman kwalayen maganin cutar COVID-19 da jamhuriyar Nijar ta buƙaci samu daga ƙasar Madagascar ne suka iso filin jirgin saman ya mai jiya talata a ci gaba da neman hanyoyin murƙushe wannan annoba da ta janyo tsayawar al'amura a mafi yawancin fannonin rayuwa da yake karɓar wannan tallafi. Mataimakin ministan kiwon lafiyar al'umma Anar Ismail ya bayyana cewa yawan maganin da ya shigo hannu a halin yanzu. zai ba da damar kula da mutane akalla 900 magunguna da an ka aiko ma kasanmu niger daga madagascar magani ne an ka aiko na gargajiya saboda wanga ciwo magani ne mai yin rigakafi kuma masu ciwo ma ana iya a basu don su warke don abin da an ka aiko eh, na rigakafi kama mutum 600 ake ya a yi rigakafi kuma marasa lahiya kama dari uku a yi musu magani da wani an ga aiko lalle maganin gargajiya ne don ka can sun ce magani ne yana yi sosai kuma wanga ba mu an kai mu amshe shi da sahinga tuni dai 'yan ƙasa suka fara bayyana ra'ayinsu akan wannan al'amari wani dan jarida mai zaman kansa abdulrazak ibrahim na cewa to allah ya sa kawar da an kai zaman ya zama daya ko digon ba a kan magance wannan annoba ta coronavirus amma ba nan gizo zaka ba ya kamata cikin manijar ma mun gura mu ce to ga irin namu a gura garin yanayi ai mun ji an cewa na abu ne ba iyaka dai tabara ce ko kona abu can aka hada da su tana a sa ruwan lemu lemu da sauran kinkirma a bara kasashen yammacin afirka sama da goma ne aka bayyana cewa sun nuna sha'awar samun sabon maganin gargajiyar na kasar madagascar da nufin taka wannan annoba ta corona birki abin da ya sa kasar equatorial guinea ta amince ta dauki nauyin dakonsa har gida bangare bangaren diba kamar afirka ma to ta kama kanta to kin sa ce kenan afirka ma ta yunkura a cikin wannan taimako da mu ce sai mu jira an zo mu allurar da da tun can baya ma sun ka ce bai kamata yi da ba to ga magani magani ya zo kin sa ta toya ki bayanan gwaje-gwajen da aka gudanar a 'yan kwanakin nan na nuna alamun cewa jamhuriyar Nijar ta fara shayo kan wannan annoba inda a fili ake gane yawan waɗanda suka warke ya zarta na waɗanda ke kwance a asibiti a halin yanzu kamar yadda a yammacin jiya talata sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ce mutane 182 ne ke kwance a halin yanzu sanadiyar cutar ta covid-19 yayin da mutane 543 suka samu waraka daga wannan cuta da ta hallaka mutane 38. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.